Eh. Da gaske ne kai ne ka ɗauki janareton masallaci? Wai na gajiya. Ba gajiya. Allah ya. Lafiya ƙalau. kan mu ja doguwar magana. Eh. Da gaske ne kai ne ka ɗauki janareton masallaci? domin magana ta yaɗu duka gari ana cewa an gani laura da janareto menene gaskiya al'amari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani na gaya ma ai mutane da yawa masu ganka yanzu an zo ana ta cigiya kuma an ce kai aka gani me lalade baba eh jiya na da dare Eh. don na ga ana sallar isha'i shina shina daukewa ni dauka ni kai sabit kuma ana kariya ni dawo da shi watakila cikin dare na barayi sun ka dauka to da kala da shi masallaci a guda yake ko a waje ka aje idan na tada an kulle cikin masallaci ni aje shi nan bakin kowa masallaci kenan yanzu kawai kai ka dauki janareto kenan a shari na an kai min shari kwarai to ka zo hukumar masallaci na son ganin ka kayan karisa inda hukumar masallaci eh. ne na shiga wa kotu kana shiga wa kotu amin shari ina shiga wa kotu